Gwamnatin jihar Kano ce ke tuhumar Mr. Frank Geng da kisan gilla ga Umu Kulsun Sani wadda aka fi sani da umita Mr. Geng mutumin kasar China da ke gudanar da harkokin kasuwancinsa a nan Kano ya kasance ɗaya daga cikin samarin Ummita. To amma wani dalili da ba kai ga fayyacewa ba ya kai shi ga hallaka budurwar tasa Ummita a gidan mahaifanta ta hanyar caccaka mata wuka a kirjinta a daren ranar Lahadi 17 ga watan jiya na Satumba al'amarin da ya sanadiyar mutuwar ta nan take da fari da ya an gurfanar da shi ne a kotun magistrate ta kano da ke Noman land amma saboda rashin hurumin sauraron irin wannan shari'a aka mayar da bacin gaban babbar kotun kano da ke mila road a birnin kano a makon jiya ne dai kotun karkashin jagorancin mai shari'a sanusi a Ado Ma'aji ta so fara sauraron shari'ar sai dai saboda rashin lauyan da zai kare mr gang tilas ta sanya aka ɗage zaman shari'a zuwa talatar nan hudu ga wannan wata na oktoba ko da yake lauyoyin bangarorin biyu sun bayyana a kotun a wannan karam amma a yau din ma ba a kai ga fara shari'ar gadan-gadan ba saboda lauyan mustagen da ake tuhuma da kisan umita ya roƙi kotun ta ba da umarnin samar da mai tafinta ga wanda yake karewa la'akari da cewa turancin da yake iya magana da shi bai kai ya kawo ba duk wani mutum da ake tuhuma a gaban kotu yana da damammaki bisa ga eh, tsari na kashi 36 karamin kashi na shida a da ba da a cikin baka cewa dole ne a kawo shi kotu in an kawo shi tuhumar ta zamana a yi ta a harshen da ya fahimta sannan yana da dama a ba shi dukkanin wani abu da zai taimake shi wajen kare kansa sannan yana da dama sannan yana da dama kuma a kawo masa interpreter ko tafinta wanda zai fassara masa wannan shari'a da ake yinta a gaban kotu a rubuta wa embassy din china su bada mai fassara wanda gwani ne a harshen chinese na kabilan mandarin yauwa ana neman chinese wanda ya chinese amma na mandarin barista dan azumi abdullahi kenan launin da yake kare mr frank gang wadda ake zargi da kisan gilla ga ummu kulsun buhari wato ummita barista lawan musa abdullahi babban attorney na kano kuma kwamishinan shari'a da ke jagorantar lauyoyin gwamnati a wannan shari'a na cewa to dama tun farko gaskiya mu mun riga mun rubuta muna neman a turo mana da wannan mai fassara din tunda abu ne wanda kundin tsarin mulki ya faɗa to wannan shi yasa mu ma muka ce to dama mun riga mun fara ɗaukan matakin kuma dalilin da ya sa kenan aka ɗaga sati uku mun ba don haka ba da a ce an ci gaba sati ɗaɗɗe kawai za a ci gaba amma ana samun shi wannan mai fassara na tabbatar muku a kankanin lokaci da yadda Allah za mu gama wannan shari'a. Yadda alƙalin kotun mai shari'a Sanusi Ado ya amince da da waccan bukata ta lauyan ɗan China kuma ya bukaci ofishin jakadancin ƙasar China a nan Najeriya ya samar da mutumin da zai rinka aikin tafinta a yayin shari'ar domin Mr. Geng da ake zargi da wannan kisan gilla ya ringa fahimtar muhawarar da za a rinka yi a zauren kotun. Daga bisani alkalin ya dage zaman kotun zuwa ranar 27 ga wannan wata na Oktoba domin ci gaba da sauraron shari'ar. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria